ba abin da ta bari a hannun wata baki da duk halayen uwarta baki ɗaya ta ɗebo yanzu ita ke ɗaya da su to yanzu yaya kake ga zamu bullo wannan al'amari tun da yaran nan suka bullo da haka ni fa kuɗin nan su nake ji na sani ai kuɗi sun ce yana hannun lauya ko to ba ba da yake zabi idan kuɗi suka ce yana hannun lauya to ni akan wannan kuɗin zan iya haɗa lauya goma saboda ka umar da malin su ki bani da su ni dai abin da nake so kawai ki jama'a bakin ki shiru wallahi ba da wuya ba kowane ne shi sai na huta inda baya tunanin mun karɓi wannan kuɗi ga musu amma sai kin bar abin a ranki idan ba ki bar abin a ranki ɗin ka buɗe baki ka faɗa wani yaji to asiri wa mutum kar ki kuskure ki buɗe baki ki wata magana bayan wannan wanda muka yi anan ki haɗa ranki ki bar abin a ranki. ina ganin idan mai da gaskiya suna da gwamnati cutar da mu to yanzu ake ganin zani ina ganin abin da za mu yi kawai kyale su zuwa musu ido idan na yi su ke kina nan nan ba mace ma za ta iya har ma da har ma da wani namiji to yanzu me abin yi ina da yana ki a matsayin ki na babba shawara ki ka yanke ki kike ganin za a yi wanda nake son ganin shi tun da kuce haka ku gwanne da komai ni na san yadda zai yi su kawai bukata ta haɗin kai daga wajen kuɗin bisa da yake su wannan kan a mai ba ke daidai yarinya Allah ya miki albarka daidai kin ga yanzu ne za san hanyar da za mu bi da ran komai ya kasance kowa ya samu yanzu da za san kowa abin da ya kamata ya samu eh, insha Allah alhamdulillah eh to sai kun zo mhm. sannan kuma mun gaji da gafara kuma wani rashin mutunci ke yau gaba na ta zai kere da ko ki ɗan sana ki ce kawo na yi wani wace irin wani irin sakarci ne wannan a kawo ai ba mu sun ya ba ka zama ka cika duba to ai ba amfanin zama saboda sun iya bashi lokaci an ce ya ki na wani. a kawo kudin ne ka ga duba Rashida Rashida ku je ku da shigo da takardun kudaden can shigo kusa shigo shigo shigo 있으면 되는 거예요. Thank you. 过来，准备。再来一次，准备好，准备开始，准备走啊！你们来。 discourse yana so a tattara harkokin kamfan na gaba da yadan kasa kamar ku can ko kamar da ita ce gaba ya za da kamfani a wajen ko sai za a ci gudun ya bari kuɗi ko ya kuke zo kuɗi za a yi wani cek ya kuɗi kuma magana da musu da kike akan al'amuran kamar da aka ɗauka kwanaki kamila wannan ba wani wani ne na nan ga yi duk da kuma da aka yanke an ke kamila ita ya ce wani harkokin wannan shi ke ce na ta ce ba na bayan a yi duk ba kin san ce idan shi ya san shi kuma wani hukunci shi ne hukunci na gaci shi ne da jami'a da mace kuɗi kuma ki biyo ni wata za a wani fitar a kamar marasa ƙa'ida ban gane abin da kike nufi ina nufin kuɗi da daɗi ba mu da zai yanzu zan raba shi dalla dalla da ke kowa ya san nawa ne na shi ni mutum da ke ne ce babba zan tafi naira miliyan ne da rabi ke kuma shida zan ba naira miliyan ɗaya da rabi ke kuma da kike ce garama za ba ki naira miliyan ne. to ne a gaskiya an tafi kan haka kuma a gaji wallahi gaskiya ki dalla da rufe mutane baki kira ka aka kamfani gaba ɗaya aka bashi a yanki mu kuma mun mace ba ai mana mai ba fi sabi din layi ba wannan rabu da kika yi daidai to wai ce ku koyi aikin business mu ke da mu to ban gani ke business sai kuna iya ƙara ni ni da dai ka dogaya mana magana ni kuma likita ce har ka ce da shi da ne da kuma ce ai ne familin ɗin ko ya ne ta ba ta so ƙara miki yawa shi ne kan gini shine mun su gani sun gani shi ne ke tara ke ta zagaye ta ai sa bala da gani ba ga wani lafiya kala ba iya

i e r Mtaziki e pale jirani. e e Jirani m alima a k i t a g a kwenda i kuchukua mti. Haba na shiga. Yanzu l e i k e w o miji cikin gidan ba cikin sabon mata kaɗai na c i r i n gidan ne. To sai ne gaskiya abin da ke bai kamata ba. Da daɗin da zai kawo miji e gida. the living gidan kirina ne to kuɗi yake so ki bi miliyan ɗaya ki ba kuna saba rashin ya kina jira ku na ce miliyan ɗaya za ki bani miliyan ɗaya za ki ni shi kenan ha sarkin baka bari ki daina ganin an da kike haɗuwa ki akan kamfanin nan rinka ji kina ji da kanki amfani shi mu ne yayin ki har gobe kuma abin da muke so shi zaki kina ci na haka ma bace in gani ki na yarinya abdulhamid ya zo ba a gaban shi ba take yi nan gangana ya waya ne suna yi jira yana ya kai yana haka ba ke faɗa saboda tare yana da mara kunyar ba hmm? to muna jinki me magana yi yanzu mai faɗi faɗin ji Ita ma ke zo da ɗaya. Hmm. keena, dammataa a zahiri ya ka ɗauke shi yi na san a dangane yan mata ne

tambaya zan so da kiɗa na gaskiya a cikin tsari na kwalliya an samu da da gaskiya in mata in mata na san ne a dangaro. Yan mata ne a dangaro kuɗi ne ka cincida yan mata sai a kai da mu yan mata ne a dangaro. gargada aure shi ne abin gida yan mata bangaren wada jirgin kita na cikin gida yan ce ne ni ina faɗa yan mata yan mata mun san ku ne

kina gane dai idan na bada miliyan biyu nan ba wata matsala kuma ba wata matsala wallahi ba matsala to shi ke ba wani abu don zuwa a gida Allah shi ke ina ganin wannan abu ne mai sauki da wani taɓa zai yi shi da kamfanin da gidan mafi yadda mafi ke da rai ya yi suna ya bunta so abin da ya kamata a yi shi ne mu je mu samu banki mu kai musu collateral su ba mu ranci automatically sai a cikin production wani to daga nan kuma sai ya hmm, daga nan kayan farko da aka fara producing naka sai da su sai a ba wanki kudin sa sauran kuɗin kuma sai daga juya shi daga juya shi kin kuma kamfani ya eh, distributing eh, abubuwan da kuma da ya yi kafin kudin magana na farko distribution shi ah, kin san ce za mu iya shiga intanet tallata wa'annan products da muka yi ga guraren da suke bukatar su kin ta nan sun samu sun shiga sakan nan na uku za mu ba su wani ofa wani ofa din kuwa shine sai bayan sati biyu ko bayan sati uku za su biya mu kin ga automatically duk competitors din da suke kasuwa mai bitin da sa ba ni we haɗu it in ta well so you're very intelligent za mu kawai wuya sani hmm. sabuwar tsarki yanzu da kika zo kika sa wa kanci da kike kuka kin zo da wani ne eh wannan kin inda yake zaki kuka ko yau magana ɗaya nake bukata a da ke ina da bukatar da ne ya don magana sun sassa a rikina ki ki tura cikin shi ne ki bani wani tsakanin kina son kuɗi yusuf bai ta kuka daga nan sai ya bayyana ba na amsa gamsasshiya ta shi kenan sai ki biya ta ofis gobe sai ba ki ce ko zai kyan shi kuɗi sai ki gano wasa a da su muna son kuɗi ya zama lanki ta kuka dadi allah ya ji ɗan gaba abin da nake ganin kyashi a wasana kin san duk wani abu na ni'imar a tarar da yana to wani na kishi ko na kyashi ya kai rayuwa da ke yanzu a nan yayin da ke yake magana kai su fa abin da suke haɗi a wurin ki ba wai kamfanin nan ba kuɗin da yake fito wurin wannan kamfanin shi suke haɗi kin gane ko sai idan wani kisa wani kici irin wani hali amma shawarci Eh, abin da baki shawara shi ne ki yawaita kin gani kuma ki kasance mai tawakkali Allah shi ya san da yadda sai da ki wannan matsayi ba sa sanin ba kuma sabon da bi ta yana da hankali ba yau satin su biyu gaba da sa sa ido lokuta sun gani zama a gidan nan gaba ki daya kuma an suka zo suna zuwa mun za su tambaye su da in za su tafi ban san da suke zama ba ban san da suke fita yawo ba lokacin yau mutum ya kauce hanya abin yi shi ne yi mai addu'a ba wai da yanka kyamata shi kana kyara shi abin da shi ne ke duka taimaka su da addu'a ubangiji allah ya sa su gane gaskiyar sa hawa hanya mai daidaici duk da haka to amma fa kalubale ne suke fama da fuskanta bi ke hawa domin wani mutum suke ga mutum bai kai shi ba amma allah ya ba shi tunani wata ba wasu shirin da suke gabata da rashi to ki ɗauki kanki ki saka wannan gurbin kin faɗa wannan mahallin kin faɗa wannan ki na hanyar ko amina hakikar tunaninki da kuma yanayin rayuwarki abu ne da kowane ɗan namiji ya zai yi ki fahimta <laughs> ki san wani lokaci tunani da kuma wato yanayi na magana su kan sa mutum da shekarunsa ba su kai ba ya kai wani matsayi da ya kamata ce eh, da bai cace ya isa kuna ne ko so kuma ba da kwanci suna ce sai wata makarar jin suke a takaici ko kuma a ƙarshe in eh, ba ki da wani ci aka magana sun kai 所这个钱，本身你没有钱，吧？ <laughs> 一二三四，继续。 Got this thing, we got the song. yawa da yawa mana shiga wani wa shiga imaji mai ne ko ba kuma ya ce kada in bar kowa ya shiga ka bude mai mana ba bude eh. shigowa ba dawo mara hajiya wa ta yi yau wata ya Allah bai nan kawai shigowa ta yi bai Allah lafiya na zo gurin mai gida kai ban gaya mata hana shigowa ba ina gaya mata yalla wallahi Allah in ce ni ma fa ta yi fa wani mai gida tukuna mahaifina muke na kai ba wani mai gida wanda kuke mahaifi ban gane me kake nufi yau kwanan hudu da wannan gida wannan gidan gidan mu ne ni ah gidan ku kai kuma wace gidan ne Abdulhamidu Thank you. So together with what is very important and key to whom which man. Um, Canada, abin da sani fiye da ya kamata mu kiɗi saboda wani abin da zan yi. Ina wani kwangilar ta... Ta Abuja? Of course, ita Abuja. Okay. To congratulations.

我感觉。 naijin gida ba shi ya da ya bai saurin da kuma kwa ɗaya daga ciki wanda ake nema kenan yana cikin wani aikin ba ka gane kuma yake idan nan da ni da wannan buwar yi da ba y da zan nan kuma bai mana ba a duniya ne muke so ga mutum su sami shi da zai mana ba Okay, by next week za gama aikin gaba ki daya okay i'm very grateful okay okay inda lake ikon sake na ina kuma sai abu tun chat din nan the women, everything, everything is clean and nice. So come out, they look in my So she can thank you now, go. Mm -hmm.

ya kamata ku gane ce kanwar kamila da abin da take ba wai ta yi bane don tana ke kuma kamila ba wai kin suke ba a'a kin san a rayuwa mutum yana iya yin kuskure daga bayan kuma ya to akan wannan tudu suke su kuma yanzu don allah a yi juna maganar iyaye kuma to iyayen ku allah ya musa su sai dai mu ci gaba da musa addu'a amma akwai kallon mahaifin da kuka su kai wa cin mutunci da ke mata. Allah ya kai ba sa ba. Allah kuma kai shirin shirin. Wannan ba wani abu ne shi ke nan ba wani abu. Kawai abin da za ku yi ku je ku roƙi kawo bala idan ya dawo shi. Ibrahim na taya mu ba shi abu ya kiran ku ba su ba. Daga ƙarshe akwai kudiri da nake da shi a rai. Mm. Yau nake son bayyana mu ƙarfi

to yanzu dai magana ta kare kowa ne Allah ya kawo da wanda za su yi mutunci wannan kuma da aka yi magana